To, jama'a, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatu jama'a masu laruma kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a duk masu mu muna tare da Sheikh Malam Dahir Umar Suleiman Bauchi akan wannan shafi wanda kuka sani yake karatu kowane ranar litani a kowane ranar talata yana kawo karatuttuka kuma in an ce ranar talata abin ban mamaki wani za ka doke shi a jiya jiya ne ko wancan a'a da muka zauna ke lissafi a wani bidiyonsa da na sake maimaita shi jiya shi na yi mamaki na ce a ah, bidiyon ga har 2020 ne eh sorry 2019 2019 she na ga wani kuma 2020 amma she na gani kamar jiya jiya she na zo na lissafin 2019 zuwa yau shekaru nawa kenan amma za ka ɗauke shi kamar eh, jiya jiya jiya jiya shi na shi na duba huska abin da sama na yadda ba sosai shi na duba huska na sosai akwai ɗan rama kaɗan <laughs> shekaru biyar sarki zaki shekaru biyar ba wasa ba ne wa inna ilaihi raji'un amma kamar jiya jiya To alhamdulillahi muna eh. godi ɗahir Allah ya saka da alkhairi wannan talata talata da ya ɗauki shekaru biyar kenan da yake karantarwa akan haka kuma har yanzu muna ci gaba muna roƙon Allah ya ƙara mana lafiya a samu a ci gaba da wannan da'awa alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam to wasu ne wai ba cewa alfarma annabi ya ce wai dan Allah to mu dai duka dai muna cewa alhamdulillah <laughs> eh To jama'a, eh. wannan abin da ya kunsa lokacin nan da ya sake na safiya shine duk abin da aka faɗa a kanka ko akan akidarka ko kuma a'a magana ne da wani ke son ya lauye shi ya zama wani lauje wasu ba domin ya feva shi, amma a kan muna ganin cewa ba haka ba ne. ga yanda gaskiyan magana take ko kuma a'a ka zo ka karanta littafi na Shekai da yake ba littafin ka bane she ka manta mm. da wasali ɗaya to wasali ɗaya nan shi canza ma nan duk abin da kai kake tunani shi ka zo kana mm. ne to an zo a saita a nuna maka a ah, malam wurin karanta wannan ka manta da harafi ɗaya ko kuma a'a ka karanta don son zuciya kawai don son rai ka zo ka ɓata wasu jama'a da haka to shi a nemo wa'annan jama'a su zo su zo su amfanar su nuna ba haka bane shi yasa ka duba wannan shafi ta kumshi kowa in magana za ka yi a kan 'yan ɗarika to muna tare da su shak abul fatai shak nasir ado musa shak junaidu shak abbas sadauki shak ah, munir adam koza shak abubakar madatai su muna tare da su shi yasa ko me za ka faɗa kan ɗarikar tijaniya <laughs> za zama baka hamsa daidai abinda ya zama na gaskiya haka kuma magana za ka yi a kan 'yan shi'a da ka tugume su da abin da ba ka yi musu karya ko ka yi musu ƙage da kan da da ake yi to kaga muna tare da Sheikh ma Dahir da ke zaune a nan muna tare da shek Sidi Bashir muna tare da Sheikh Alkanawi Al-Iraki muna tare da su da yawa ah, muna tare da su da ba za ka kai wa shiya karya ba duk abin da za ka faɗa kan shiya muna tare da su haka in magana da kai kan izala muna tare da shek Malam Musa Yusuf Asadu Sunna ah, yanzu kuma muka ƙara kuma da 'yan Izalan Jos da duk abin da za ka faɗa a kansu sam wallahi shi an zo an warware sa'annan sabuwar akidan nan kuma da aka samu shi ma idrisiya in kai magana a kansu da ba haka ba akwai karatunsa za a je a ɗauko a zo a duba a wannan faga abin da ake nufi wannan kamun mu samu littafin sannan a zuwa karanta mun je ya buga littafi to alhamdulillah yau muna tare da Sheikh Mal Dahir Umar Suleiman wanda zai ci gaba da karatunsa kamar kan da ya saba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shayyina Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki ina ma gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah wa kuma ina gaisuwa wa dukkanin wadda ke sauraronmu a wannan karo. Ina farawa da a'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa bihi nastamiddu wa nasta'in wa huwa khairu nasirin wa mu'in بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون صدق الله العلي العظيم sarki zaki kamar yadda ka sani raddi ne muke ɗauke da shi zuwa ga wani malamin bid'a da ke zaune a dutsen tanshi. bana haufi ko kokonto in na ce mishi malamin bid'a domin Abubakar Mahmud Gumi ya tabbatar da wannan ba da yake yi da Hausa bid'a ce hmm. to ba ma yi da Hausan ba kudubar da ya mai da ita wato tattaunawa tsakanin shi da ɗalibansa to a ci gaba da yi masa idan baka manta ba akwai lokacin da magana ya kai mu zuwa ga ya fito ya ce tsakanin falasɗinawa da yahudawa ƙaramin azalimi ne da babban azalimi na an yi haka muka fito muka yi raddin wannan maganar akwai lokacin da ya fito ya yi magana akan cewa mummunan cikawa ne mutanen tudun biri suka yi sakamakon a wurin maulidi ne mun yi raddin wannan maganar akwai kiran da ya yi ga wadda ake kira da imamu ahli sunna hmm. ya kira shi da imamu ahlul bida'i hmm. mun fito mun yi raddin wannan magana malamai da dama da yake su muna fitowa mu yi raddi akan abin da ya faɗa kuma mu nuna abin da ya faɗa ba daidai ba ne haka ne to a yau muna ɗauke ne ko in ce za mu fi karkata bisa ga wasu maganganu da ya yi a kan gwamnan bauchi wadda wato zalincin wannan mutumin bai tsaya a kan malamai kawai ba hmm. a bani minti da bismillah to eh, bai tsaya a kan mutane ordinaries ba a'a ah, har gwamnati yana zalunta har masu gudanar da gwamnatin yana zalunta Allah shi ne masani akan abin da yanzu nake faɗa cewa ni babu wani ƙarar tsakanina da wani a gwamnati zan faɗi wannan ne a matsayin gaskiya kuma da a ce shi ke da gaskiya zan goya mai baya ba tare da tsoro ko shayi ko abin da ya kama da wannan ba. Na'am. Mm. To, za mu fara da danna jawabinsa wanda ya fara magana akan ɗaya daga cikin malamai wadda ake kira da Malam Abubakar Alkali, kamar yadda za mu ji. Bismillah Sarki Zaki. Oh, Allah. in zaɓe ya kusa a tura su eh, wane da ɗan zariya ɗin nan eh, alƙadi a tura shi je umra suna Allah Allah ka dawo gwamnan nan da da sa Allah ka dawo masa da sa Allah ka tabbatar da kana kujeransa a mata walle ka dawo watan da kujeransa wannan maradin ubangiji Allah ka masa ta Allah ka mayar masa sa Allah wannan zabi da zaka Allah ka bashi nasara da rinjaye Allah ka bashi nasara da rinjaye Allah ka dora shi akan makiyansa Allah ka dora shi akan makiyansa Allah ka dora shi akan makiyansa ya Allah ga bawan ka mutuwan nan maradin ya Allah ka mika musu kujerarsa Allah ka mayar masa da kujerarsa Allah ka masa da kujerarsa ya hayy ya qayyum ya zal jalal wal ikram ya mulk tasha Allah ka miƙa wa mutuwar da wannan kujera Allah ka miƙa wa mutuwar da wannan Allah ka miƙa wa mutuwar da wannan ya Allah muna tausiri da wannan daki naka mai tsarki ah! inna lillahi ai Allah kamar shekara shekara hudun ga bidiyon fa yana yawo kuma ya aika wa gwamnati saboda a nuna eh, contract din sa yayi kuma wannan shine wanda ya fi da waƙe ce muku Allah ya ce annabi ya ce aka saurare shi dan koram kuma su ne malaman izalan jar shine zo bauchi wai yake cewa wai yana da kira ga izala ta ƙasa ta musu yarda su zo dutsen tanshi sai mukabala da ni a ah, sai dai ku yi mukabala da naira ku yi mukabala da naira akwai mukabala da ita ta kalubalance ka kalubalance ta amma ba ni ba to shayi me matsala wannan rokon da ya me matsala ciki yawwa sarki zaki na'am shek shi wannan mutumin ya ɗauka musulunci ta halasta masa duk abin da ya ga dama shi zai iya yi yana ganin daidai ne kuma yana ganin musulunci ya takura wani wadda duk ba shi ba Mm. yanzu kana kallo da yake yana so ya soki wannan bawan Allah sai ya kira shi da cewa wai an ba shi contract sannan ya kira shi da ɗan kwaram eh. shi cewa an ba shi contract wannan wani abu ne tsakanin Allah da shi da wadda aka ce ya ba shi contract ɗin Mala Idris lokacin da aka ba shi contract kana wurin ne ka san contract ne? yanzu sarki zaki idan ina da wata alaka da kai ko ina so ka ci nasara ba hmm. zan je ni in roki Allah in ce ya baka nasara ba sai ka bani oh. contract na'am na'am ina batun zanno bil mu'minina khaira ku yi zaton alkhairi ga muminai ni da na saurari wannan ban ɗauka contract ba ne na ɗauka kawai yana son sa ne yake mai addu'a ni na yi mai kyakkyawan zato amma shi kuma da yake iza sa a fi'ilul mar'i sa'at zununuhu idan aikin mutum ya yi muni to zace-zacensa ma sai su yi muni sai ya zamo yanzu yana mai zato mai muni. A shayi, ko da ma ko da ma an ba shi kuɗi ne ba ku ke cewa eh, man nasa nasu lashirun la ba? Ɗaya kenan, ai tun da yanzu ya ce wannan contract ne shi ma za mu danna shigen irin wannan wadda ya fi wannan muni sai mu tambaye shi shi nawa aka ba shi kwantara ah. dan na mana kilif na gaba don mu je mu gani ya ba wa azza to eh manzara fa abin da zo rusa demokradiya tsarin da baya hukunci da Qur'ani da hadisi katti ne kawai zai zauna a majalisa su kirkiro doka shi kuma Allah littafi sai ya ce wa man bi ma an anzala fa ulaka humul kafirun wanda suka yi wani hukunci ba na Allah ba kafirai ne ya zaki cewa man lam yakun bima anzala ko ulaika menene humul fasikon? fasikai ne ya zaki cewa mallami akun mai bima anzala fa ulaika mai zalimun kuma ka ce yazo da APC ko da yi fidi? sarki zaki abinda ya fara da shi shine cewa abinda manzan Allah ya zo ya rusa shine demokradiya mm. o oh, manzan Allah ya faɗa da demokradiya ne kenan haka ne to me yasa kai kake bada umarni a yi demokradiyar na mana kilif na gaba sai ka ji gun da yake bada da umarni ku zaɓuwa ne kada ɗayan ku ya jefa masa ƙuri'a ku jefa ma iya masha ku jefa ma iya masha ku jefa ma iya masha shi ma ba shi zaki eh bari in hada abin in fitar da shi to da farko a wancan clip na farko da muka sa ya eh. ce contract aka ba ma Malam abakar Alkali. Na'am, Malam Alinawa. Sannan kuma a wannan eh. sai ya ce me? A wannan kuma sai ya nuna manzan Allah ya zo ya yaƙi demokaradiyya ne. Mm. A yanzu kuma sai muka sa shi yana ce a zaɓi Air Marshal. To tambayar da muka yi shine a nan, demokaradiyyar da kace annabi ya ce ya zo ya yaƙa shine yanzu kake umarnin a zaɓi wani a ƙarƙashin demokaradiyya mai suna Air Marshal? To mu ma gaya mana nawa ya baka contract tunda in dai har za ka yi addu'a ma wani a makka dole sai dai in contract ya aka baka. to kai ma kenan da ka hau mimbari kana ce a zaɓi air marshal contract ya baka gaya mana nawa ya baka har kake cewa a zo a yi zaɓe kuma ka ce wannan zaɓen demokradiyyan annabi ya yaƙa ya rusa demokradiyya amma ka zo kana ce a zo a zaɓi wani a ciki so yanzu abu biyu ne na farko ya kira demokradiyya da kafirci nan kuma na biyu kuma ya zo ya ce a yi sannan kuma a gefe guda ya nuna cewa me wancan an ba shi contract ne to kai ma gaya mana contract din nawa aka baka amma shi abu biyu ne eh, eh, ko me zai yi shi ya hau bari sannan yake yi ne bin na ban mamaki haka ne ah! haka ne siyasa ma ka ji zaki ka zo ka gara ka je ka can ka'aba kana addu'a eh. wannan kai kaɗai ya shafa akan ka zo ka kan mimbari na hudu ba ka ɓata sallar juma'a ka ka ɓata na wasu ai shi ne dr gumi yake cewa me bid'ar maulidi ta fi sauƙi akan bid'ar dokta wannan na dutsen tanshi domin shi sa tana shafan wasu amma na mai maulidi shi kaɗai ta shafa ina jin ka eh sai bar da mu boy mai ta mu ga jama'a don Allah mu gani kada ɗayan ku ya jefa masa ƙuri'a ku jefa ma iya masha ku jefa ma iya masha ku jefa ma iya masha kan mimbarin juma'a kan minbari hutuma kana kana siyasa kana a jefa eh shi yasa muka tambaye shi nawa iya marshal ya bashi contract ya gaya mana nawa air marshal ya bashi a matsayin contract sannan me yasa abin da ya ce annabi ya zo ya haƙi? Eh. demokaradiyya ne kuma yazo yana ce a yi har a jefa mu wani tambayar da muke masa kenan mun san yana cewa ne a zaɓi air marshal don bai hau kujeran sobeb ba duk wannan matsalan don ba a bashi kujeran sobeb ba ne mun sani ba ba mu sani ba mm. eh, sarki zaki da na mana clip na gaba mu ci gaba da bashi amsoshi? Masha kullum muna gama 'yan siyasa ku daina shiga rigan addini ba layinku ba ne. mai alewai sai da alewarsa mai shayi ya je shayinsa ba ruwan biri da gada ba kwa ji ko layi kowa da layinsa kowa da layinsa amma sun ki ji sun ki ji da Allah ku yi hakuri shayi na samu matsala barin gyara na'am eh ba sa abin da ya na cikin daki yana mana addu'a kenan. Shi yasa mm. eh har <laughs> ai ke ma zai iya faɗa haka zai nuna kamar wata ah, wani abu ne wanda Allah ya masa kamar don eh. shi ne abu. kullum muna gama 'yan siyasa ku daina shiga rigan addini ba layin ku ne. mai alewai sai da alewarsa mai shayi ya je shayinsa ba ruwan biri da gada ba kwa ji ko layi kowa da layinsa kowa da layinsa amma sun ƙi ji sun ƙi ji sarki zaki yana cewa mai alewa ya sai da alewa hmm. ko haka ne ya faɗa ɗan siyasa ya siyasa sako hmm. to me yasa kake ka bar 'yan siyasa su yi siyasan su kake hawan mimbari kana ce a zaɓuwa ne kai kana da daman ka shiga musu siyasa su kuma misali ba su da daman in sun samu dama su yi jawabi a matsayinsu na shugabannin al'umma wannan yana mai da martani ne ma gwamna saboda gwamna an gayyace shi bangaren izalar kaduna sun gayyace shi ya je ya yi magana to da ya je ya yi maganar shi kenan sai ya zamo yanzu yake cewa kamar ya nuna bai kamata dai a cewa to gwamna ya je ya yi magana ba kamar wai ya shiga hurumin addini kenan haka ya eh amma kai ka zo ka ce a zabi wani a shi yana da daman ya shiga musu harkar su ta siyasa amma su su bar shi kar su yi wani magana da ya shafi addini to dan naka ci gaba abubuwan zai daɗa bayyana a fili malamai kuma gara ku sani cewa nauyi ne a kanku wani sa'i an ce dole sai ana linzamewa wa zuciya dole sai an kai zuciya nesa ƙungiyoyin nan da ake da su na addinai ko kuma na addinin musulunci a jihar Bauchi dole ne in ɗauki wannan dama in kira ku don Allah a zauna lafiya. A daina nuna yatsa wa juna ko a dinga hawa mambari ana kiran sunan shugabanni ko kuma ma malamai ko kuma dattabai ana zagin su. Wannan ba daidai ba ne. Saboda kuwa abin da muka sani kamar yadda aka zayyana wa'azi a nan. ba a kira sunanmu ba amma mun san da mu ake yi to wannan ne zai sa mu gyara ba tozartawa da cin mutunci ba to akwai malamai masu yi sarki zaki me laifin maganar gwamna a nan wurin gaya min laifin maganarsa wallahi babu laifi babu laifi sam a zauna lafiya da ya ce ko mhm. a yi linzami ma baki ko a daina zagin yaushe zagi ya zama addini to wannan shine laifin gwamna a wurin wannan dan bid'an shai kasa wai in aka yi magana cikin kwando kowa na ɗiwon nasa idan an yi abaicin haka ne in aka ce a daina tsaya kan mimbari ana eh, toza to sarki zaki riga ce babu wuya eh. sai ka ɗauka kai a kace da kai ake yi Ah, yanzu yana okay ya yarda shi ne ke hawan mimbari yana zagi kenan <laughs> yanzu a ah, ya yarda ah, shi gwamna ya ambaci sunanka ya ce wane Ya ambaci sunanka ba da am shi ma gwamna ba ya yarda a tai musu hannunka mai sanda ya yarda to bari ka ji yanzu tsakanin shi eh. gwamna da ya zo ya ce malamai ku yi kaza wadda bai ambaci suna ba da shi da yanzu muke danna jawabinsa za ka ji waye ya ambaci suna mm. danna mana clip ɗinsa na gaba in kuma ka ce za ka kashe ni mu mutuwan kasko da kai wallahi mutuwan kasko da ni wallahi ba kai saka kashe ni ka ci gaba da rayuwa ba hoci wallahi ba kai saba wannan ina maka albishir ne in ka kashe ni ka mutu wannan shine gaskiyar magana wallahi in ka kashe ni da kashe ni ranar da ka mutu wannan shine wallahi da ka mutu ranar da kashe ni wannan shine ba wani boyo boyo kawai ka sani yawa ba wani boye boye an iya kace kawai kace kashe ni to ran da kashe ni insha Allah kai ma za ka mutu wannan shine kawai ka sani yawa bi iznillahi kuma wallahi ba za ka ci nasara ba kaura wallahi ba za ka ci nasara ba wallahi ba za ka ci kai aikin banza wallahi ba za ka ci nasara ba yadda ka gan mu haka da ka bar mu insha Allah ana zuga ka a gefe mun sani akwai masu zuga ka malaman bid'a da malaman kungiya suna zuga ka wallahi wannan da'awan tafi karfin ka wallahi in kai wasa ita ce karshen ka wallahi wallahi kai kai hatara mun karanta maka kalla kalla kalla kalla ka kiji kalla kalla kalla ka kiji to zaka ji insha Allah zaka ji bi iznillahi amma yanzu da farko mun fara addu'a mun fara addu'a Allah ya mana maganin ka amin ah. Dokta shafta <coughs> da rigan yaki. Yanzu ba ya ambaci sunan shi ya ce kaura, waye kaura? Shi da rigan yaki. Kuma ya ce mishi wai ranar da ya kashe shi ranar zai mutu. Eh, me ya kama batun mutuwa? Me ya kawo kisan ma dai tukun a matakin eh. farko? Me ya kawo cewa in ka kashe ni? Yanzu wannan kayi ne don ya ji tsoro in har yana niyan kashe kan ya ki kashe ka ko kuma me kai? sannan ina kana ban mamaki da baka yarda ranka ya tafi akan abin da kake yi ba baka yarda da abin da kake yi ba mu akan shi an ci za mu iya rabuwa da ranmu wallahi sarki zaki mm. amma shi yanzu yana ta cewa in ka kashe ni ranar da ka kashe ni zaka mutu haka kuka yi da Allah Allah ya ce maka dur sannan yanzu sarki zaki Allah zai iya ɗaukar ransa Ka kagan Allah ya ɗauki ransa yanzu me ɗalibansa za su ce sai su ce kashe shi aka yi sosai sosai me kawo irin waɗannan magana ɗin mm. shi yana neman faɗa ka gane shi neman faɗansa ba wa kawai da izala ɗariƙa shi a shi hadda gwamnati yana neman faɗa a zo a ce malamai gwamna ya ce malamai ku yi linzami wa bakinku ya zo ya ce da shi ake yi ah. ya ari kayan ya yafa kai ka ce shi kadai ke hawan mimbari yana wannan abun sarki zaki akwai mimbarori kusan ɗaya biyu uku a nan bauchi masu shigen irin abun da yake yi ko ce biyu akalla mm-hmm. to amma sai ya ɗauki rigan ya yaba ma kansa yana neman faɗa amma in aka zo aka masa wani abu sai a ce an zalunce shi mm. wallahi tallahi sarki zaki wannan ina yi ne tsakanina da Allah ba goyon bayan gwamna ba ne gwamna tun da yake ka ji wannan sarki zaki mutane su je hmm. bai taɓa bani wani abu ba sarki zaki gwamna ya ware kuɗin abincin maulidi an san 'yan shi'a da maulidi in ma magana ta tashi ma akan ce 'yan shi'an su suka kirkiro maulidi ya ware miliyan saba'in an raba shanu an raba abinci an raba komi ba abin da na samu a ciki wallahi al'azim kuma ban fito na ce ma gwamna me ya sa ban samu ba na'am wallahi ban yi wannan ba na'am so ba wani abu tsakani na da gwamna magana ce ta gaskiya a matsayin shi na wadda ba malami ba ya yi ɗabi'a ta malanta da ya sa yi ya ce malamai kai kuma a matsayin ka na malami kai ɗabi'a na jahilai ka fito ka ambaci suna mm. kana ce in an kashe ka in an kashe ka da na mana kilif na gaba sarki zaki mm. a karanta tarihi mana fir'auna ya ci nasara kan annabi musa namrud ya ci nasara kan kan annabi ibrahim mushrikan maka sun ci nasara kan manzon allah to waye kuma ni ne ci nasara kaina in in da ƙarya muke yi wannan ta zo shekara kusan 35 ko 40 ana wannan da'awar to sarki zaki a nan wurin magana biyu yayi magana ta farko eh. sai nuna cewa fir'auna na marudu mushrikan makka ba su ci nasara ba fir'auna bai ci nasara akan musa ba mm. kai bai ci nasara akan Musa ba sannan su ma mushirikan maka ba su ci nasara akan manzan Allah ba saboda haka shi ma ba za a ci nasara a kansa ba hmm. kaga kenan ya mai da kansa manzan Allah ya mai da gwamnan Bauchi a matsayin wa'yancan fir'auna ɗin da namarudu da mushirikan maka eh, sannan sai ya ce da za su ci nasara a kansa da sun ci yanzu da awarsa wurin shekaru talatin da biyar zuwa arba'in shekaru talatin da biyar zuwa arba'in ka ajiye wannan zan kafa wani magana a kai to da farko za mu mai tambaya me ya ɗauka cin nasara idan yana maganar yiwuwan kisa ne to a wadda ya fi ka daraja imam husaini an samu wadda yake lalacecce irin yazidu kuma ya, kashe shi to annabin allah annabi ya haya an samu kafirai sun kashe shi saboda haka me kake so ka nuna wa mutane da wannan maganar taka annabi ya an kashe shi ah, an kashe shi sosai aka yanke kansa aka yi kyauta ma karuwa da kan to kaji a ah, aka kyauta makaruwa da kan annabi ya haya Allah yana kallo aka yi kuma ba Allah bin son annabi ya haya ba ne hmm. Allah yana kallo aka yi ma Imam Hussein haka a mm. matsayin shi na shugaban samarin aljanna mm. ba abin son sa bane to mu ɗauki ƙarshen maganar sa gunda yace yanzu shekarun talatin da biyar zuwa me zuwa arba'in sake maimaita wannan din kafin mu je na gaba akwai abin da nake so mu fitar a karanta tarihi mana fir'auna ya ci nasara kan annabi musa namrud ya ci nasara kan kan annabi ibrahim mushrikan maka sun ci nasara kan manzon allah to waye kuma ni ne ci nasara kaina in kan da ƙarya muke yi wannan ta zo shekara kusan 35 ko 40 ana wannan da'awar 35 zuwa 40 hmm. to mu ma bari mu ce maka abin da ka taba faɗa ma 'yan Falasɗinu 'yan Falasɗinu kai kayi shekaru 35 zuwa 40 kana ga kaci nasara tunda ba a rusa ka ba Eh. Amma 'yan Falasɗinu sun kai saba'in ka kushe su, ka nuna cewa ana cin nasara ne a shekaru 25 kawai kamar yadda manzo, 23 kamar yadda manzo ya yi. Da eh. na mana kilifinsa na gaba ka ji yadda abin ya yi karo. To, shekara saba'in da biyar ake gwagwarmayar nan har yanzu ba cin nasara. Me dalili? wani mahaukaci ne dai shekara saba'in da biyar yana gwagwarmaya ba cin nasara bai zo waiwayi bayansa ba bai binciki kansa ba mu al'umma musulmi mahaukata ne mu mu dabbobi ne shekara saba'in da biyar manzala shekara ishirin da uku ya yi kwata-kwata daga radda aka masa wahayi har gwagwarmen da yi da yaƙe-yaƙen da yi da cin nasara da yi duk cikin shekara ishirin da uku aka gama shekara sha uku a makka shekara goma a madina ya mutu duk nasarar da ya ci ya gama da su ba powers ɗin nan amma ga matsalan falastinu shekara saba'in da biyar yau tun 1947 aka fara ta har yau ba cin nasara an kashe dubban falastinawa an kashe dubban musulmai amma munafukan malamai sun ki fitowa su faɗi gaskiya a koma a dubi tafiyan nan menene kuskure a gyara munafukan malamai sun ki mu a kun cuci al'umma munafukai wallahi sarki zaki na'am shek bari fitar maka da abun ya fito a fili hmm. yana alfahari da yanzu shekarunsa talatin da biyar zuwa arba'in yana wannan da'awar har yanzu ba a kashe ta ba sai ya lissafa yin hakan a matsayin ci gaba to amma a wannan kilip na biyu da muka sa kuma sai ya zargi 'yan hamas da cewa kun yi shekaru saba'in da biyar ba ku ci nasara ba manzan allah ya ci nasara a within 23 years ya iya gamawa da super powers to kai me yasa har ka kai talatin da biyar zuwa arba'in within 23 years baka iya gamawa da gwamnatin garinka ba balle super powers na'am shi yasa sarki zaki duk abin da ya faɗa nake ajiyewa gobe zai zo ya goge abin da ya faɗa. <laughs> A nan ya yi alfahari da kaiwa shekaru 35 zuwa kusan 40 yana da awa amma har yanzu tana nan mhm. amma kuma a can ya zargi hamas da cewa sun kai shekaru saba'in da biyar bai yi la'akari da saba'in da biyar ɗin har yanzu suna nan kuma suna daɗa ƙarfi ba mm. bai ɗauke shi a matsayin ci gaba ba da yake su kansu yake yi to haka rayuwarsa take contradicting mm. mutumin da yau zai ce kaza gobe ya goge mm. dan na kilif ɗinsa na gaba sarki zaki mutumin da ko sallama bai iya ba assalamu alaikum ko kuma shi da dai da bashi min bari yayi wa'azi salamu bai ke ce assalamu ko dana bai ce assalamu dana bai wala mujahid bai ce assalamu sai dai ce assalamu alaikum amma mai ce assalamu saboda bari ya zama abun banza <laughs> ko ba gaskiya bane an ce mana ilimi Sarki zaki yana cewa gwamna an ba shi jawabi ya yi magana a mimbari. Eh. Kuma gwamna bai iya ce assalamu alaikum ba sai dai assalamu alaikum. Ah. To tambaya, don a baya shi wannan gwamnan ya taɓa zuwa masallacinka ka bashi mimbari yayi jawabi lokacin baka san bai iya cewa assalamu alaikum ba sai assalamu alaikum lokacin baka sani ba sai yanzu bayan kun yi faɗa kun rabu kun watse ba ku tare yanzu ne ka san bai iya ce assalamu alaikum ba alhali a baya ka ba shi dama lokacin da ya je ka manta lokacin zan ajiye magana a kai nan gaba zan yi magana akan lokacin da ya kai masa ziyara masallacinsa. Sarki zaki idan gwamnan Bauchi ya ce assalamu alaikum bai ce assalamu alaikum ba, alhamdulillah duniya ta shaidu gwamnan mu ba malami ba ne. Haka ne. Ko malami ne? A san ba malami ba ne. To sarki zaki idan mutum ya yi kuskure wurin faɗan abu ne zai sa ya zamo aibu a gare shi. to ai kai ma kana da aibobi masu yawa wadda ba za su kirgu ba a babu misali dan na mana kilif na gaba don ya ji aibinsa da kansa duniya ma ta shaidi haka din wa ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd amma ba'd to kai kaji ɗaya kenan ma kai yanzu kaji eh, ba'd da ta'u ko kaji shi to ba wannan ba kafin nan din cewa ya ashadu ashadu sake dannawa eh. wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd na farko ya ce ashadu eh. ba ashadu ba ne ashadu mm. ashadu mm. ashadu mm. ba ashadu ba ya sake cewa wa ashadu din Eh. bai ishe shi ba ya ce amma ba'at eh, ya sa ta'un a ƙarshe akwai malamin da suka yi karatu da shi da ya taba kira na wani wai da suke makaranta bai cin jarabawa. to ko yana ci dai yanzu a matsayin shi na malami a cikin jawabin da bai wuce sakan goma ba ya yi kuskure guda uku Hmm. amma shi wannan mutumin da ya yi waɗannan kusakurai guda uku ɗin a abin da bai wuce sakan goma ba shine yake zargin gwamna da ya yi hmm. kuskure ya ce assalamu alaikum wai maimakon assalamu alaikum to hmm. idan har za a iya baka uzuri ashhadu ne amma sai ka ce ashadu idan za a iya baka uzuri amma ba'ad ne sai ka ce amma ba'ad to shi ma ya kamata a bashi uzuri uzuri gaskiya ne wannan gaskiya ne to kaga amma shi bai ba mu gwamna uzuri ba don haka mu ma ba za mu bashi uzuri ba ba ashadu ba ne ashadu sannan ba amma ba at ba ne eh. amma ba a dalun ne a wurin sannan ba dobul shinun bane a wurin ba ashadu bane Ashadu daga shahada ne ka gane ai haka ne haka so wannan shine sarki zaki shi ba ga aibi a jikinsa tsibi tsibi hmm. amma yana kallon aibin wasu hmm. ga illa a jikinsa amma yana kallon na wasu to wannan shine matsalarsa dan na clip na gaba sarki zaki domin ba abin da yake raba al'umma kamar ai kungiyoyi daban-daban kowa na gaba da juna da ala yanzu da kuna bi mutanen fada sallah da ku kuna bi yanzu ta kama zaka bi fada ko ba zaka bi su ba da ala wani hada kan musulmi ko ba hada kan musulmi bane mun taba cikar ka je ka bi gwalla ga sallah da ala hada kan musulmi ko ba hada kan musulmi bane yan izalan jos mun taba cikar ka bi su sallah ni ma na je na bi su ma haka ne yan dariƙa ne da muke shakkan imaninsu, mu ba mu ce ka je ka bi su ba haka da ba ka bane saboda ga abubuwan da muke ji suke faɗa da bakinsu da tafarsu da aikinsu, to amma yanzu akwai haɗin kai da yake wannan da'awa din mm. Na'am. Sarki zaki. Na'am. Yana so ne waye probin ma duniya cewa ai ba wanda ya kai shi son haɗa kan al'umma. wai eh. dalilinsa a nan shine wai ya ce a bar kungiyoyi shi ya ɗauka ya zo ya ce a bar kungiyoyi wai shine haɗa kan al'umma ta yaya ya zama haɗa kan al'umma har sai ya kawo wata gurguwan misali da cewa misali eh. ai a da misali kamar ɗalibansa ba sa bin fada amma yanzu wai sai ya ce in ta kama ka bi fada za ka bi su sallah hmm. wai sai ta kama sai ka bi dan fada sallah oh. da ya ci gaba kuma sai ya ce 'yan ɗari kuma abin da ya sa ba ma bin sallah saboda kaza kaza a yanzu bin mutum sallah shine yake nuna yana son haɗin kai to idan haka ne sarki zaki wa ya kai mu yan a son haɗin kai saboda haɗin kanmu ne ma mu mukan je duk masallatai ne mu yi sallah har wanda shi yake ga ba zai iya bin su sallan ba shi da kai waɗanda ya sa musu kaidi din duk muna so mu bi sallah kun muna bi sallah wannan ya nuna ashe mun fi shi son haɗin kai kenan in har bin mutum sallah shine yake nuna cewa haɗin kai wani irin gurguwan misali yake kawowa abin tausayi malam waɗanda suke gabansa waɗanda sai ya zo ya cikwikuya musu abu saboda yana ganin ko ba su da ilimi kenan wal iyaz billah ko wasu yara ne ko abin da ya kama da wannan amma sai ya zamo cewa ya ci kwaikwaye abun kuma ya musu nikel amma ba su gane ba hmm. so wannan shine dalilinka wannan dalili ne mm-hmm. cewa kana bin mutane sallah shikenan kai ne ma mai kiran ayi haɗin kai to ai kai har yanzu akwai waɗanda ma baka bi sallah mu kowa ma muna bi sallah kowa muna bi sallah Matuƙar dai musulmi ne mu hadisi muke da shi sallu fi masajidihim ku yi sallah a masallatansu wa'udu mardahum ku je ku gaida marasa lafiyansu washhadu jana'izahum ku shaidi abin nan sallar gawansu washhadu lahum wa alaihim wannan shine maganar da imamu jafaru sadiq alaihi salam yi. kai da kake zaɓe a gun waɗanda kake bi sallah dan na kilib na gaba sarki zaki to amma ci gaba a ni babba maka da san maci ba ai ba ma sa hannu ai ba ma hukaci bane ai ba ma sa hannu ba ai ban sa ba su tabbatar da cewa ba zan je ba wallahi ba zan je ba sai ga ka turo yan sanda zo su dauke ni abun hauka ne ko ta abin tejos ko ko ah, ai ba ba wanda ya fi karfin ba. sarki zaki yana faɗa ma duniya bai karbi maci ba sarki zaki eh, eh. wannan mutumin bari in gaya ma abin da ya yi ka san suwaye yanzu yake so ya sa a cikin matsala da ya ƙi karɓan maci da aka turo masa ko ya sani ko bai sani ba gara duniya ta sani cewa yana so ne ya sa wasu malamai na izala guda biyu cikin matsala su sun san kansu akwai malaman izala biyu wadda suka je suka karbi belinsa oh! yana kwanda beli ne kuma ba su karɓi wannan belin ba sai da suka saka wasu suka saka kuɗinsu a ciki miliyoyi wurin sa beli yanzu an ce ya dawo kotu ya ce ba zai dawo ba me kenan yake nufi su ne za a je a kama kenan amma amma amma ya ka bai kyauta ba gaskiya wanda zaka samu <laughs> ba wai in yayi bane yayi ya gaya ma ai cewa shi bai karbi wannan sammacin ba shi ni mahaukaci ne zan karbi sammacin a kai ba mahaukaci ba ne kana so ka ce su waɗancan wadda suka sa hannu aka sake kan su ne halame kenan mahaukata wannan shine abin da ke faruwa sarki zaki eh. wato bai yarda ma akan da'awarsa da yake yi yana ganin da'awa ce wacce ba kamata shi bai yarda ma akan haka a kama shi ba saboda haka shi bai karbi sammaci ba kwana ɗaya in ba gidansa ba baya so ya je bai son a kama shi <laughs> ya ce ka je ka ce ma 'yan sanda su zo su kama ni ban karba ba ya ce shi ba hukunci wani ba zai karba ba sai dai a sa 'yan sanda su kama shi abin tausayi ma suka suka baka beli aka saka suka saka dukiyar su beli Wanda beli yake eh, eh. beli yake na Wanda beli ne mu je clip na gaba sarki zaki sai duka kenan ok to sarki zaki a gurguje mm. wannan abin mun yi ne don mu nuna wa mutane abokin jayayya da mu da gaba da mun nan shi bai bar kowa ba ah. shi yanzu faɗa da mutane ya zama jinin jikinsa da kowa zai yi faɗa kowa in na ce ma kowa kowa ko da kuwa kana daga cikin wadda kuka kawo mai solidarity shai daga baya zai iya faɗa da kai ko kai waye ba shi ne da ya fito gidan dankan kande ya zo yake cewa wai annabi yusuf da ya shiga ya fito ya samu nasara shi ma ko gobe ake neman shi baya bukatar lauyoyin shi ko ɗaya shi zai tsaya ya defending kanshi ko gobe ake neman su sarki zaki ai na sha gaya maka idan yau ya ce abu fari ne ka ajiye gobe gobe in gobe bai faɗa ba jibi jibi in jibi bai faɗa ba gata sai ya zo ya goge wannan abin da ya faɗa ban gaya ma haka ba yanzu ba kana da tabbatar da abin da na gaya ma ne sosai sosai sosai ah, sosai sarki zaki wannan cika bakin yana yi ai yanzu misali lokacin da aka samu wasu malamai na izala suka zo suka shiga tsakaninsa da gwamna eh. suka ba ma gwamna hakuri aka ce a fita ya ce musu Allah ya isa hai bai burge ni ba inda gaske baya so don su suka yi magana aka fidda shi da sai ya zauna ya ce ba zan fita ba tunda su suka yi magana a fidda ni amma ƙarshe ya gama ne ai a surutai ya ce wallahi sarki zaki wannan asirin nasa ne ya sa wadda muke tonawa a nan shafin kashi sa yake cewa ana faɗa da musulunci ya mai da kansa musulunci yake ce ana faɗa da sunna ya mai da kansa sunna Yake wai bai so fita ba wai ya shirya da mutane da yawa a cikin ya ko ai yanzu da sai ya je ya ci gaba da shiryarwa kuma ka shiryar da mutane yanzu baka so ka ci gaba da shiryar da mutane Faɗa ne kawai na bakinsa sarki zaki wato wannan mutumin yanzu eh. abin da zai gaya min in yarda shine Allah ɗaya ne wannan kan na sani ai dama zan yarda amma duk abin da ya gaya ma kana da hakkin ka ƙi yarda sai ka yi bincike a kai ba don wani abu ba tacaccen masharranci ne kuma makareci mm. wannan ina faɗa ba tare da tsoro ko shayi ba shi kuma ya san yayi. ya san abin da nake faɗa sama da kowa masharranci so nawa muka kawo sharri makaryaci so nawa muka kawo ƙaryarsa sarki zaki a nan wurin ya ce kai kake yayyanke jawabansa ka sa mana mu ko mu raddi muka tabbatar ma duniya a mu ke yankewa mu baka daga baya Allah ya matsi bakinsa ya zo ya ce su suke yankewa wato shi da ya ce ka kake yankewa daga baya da kansa ya zo ya ce mu muke haka yake na'am kansa a cikin al'umma shine wannan mutum. kansa saboda haka yau a jerin jawabai da raddoji da muke yi shine muka ɗauko mutane a jiya mun yi bayani akan yadda ya zalunci wasu To yau kuma mun yi magana ne akan yadda ya zalunci hatta gwamnan jihar Bauchi ya dinga murkuɗa masa magana. Wai zaluncin malami ya kai ga har ya zalunci gwamnati. Eh. fahimta? Wannan mutumin fa da kake ganin shi fa wallahi tallahi ɗan ta'adda ne lamba ɗaya. In ya ce shi ba ɗan ta'adda ba ne gobe ya maka ni kotu. in na gagara tabbatar da ta'addancinsa mm. a yanke min hukuncin kisa sarki zaki. Mm. Mm. To amma kafin a je ga haka ma, shi ne fa ya ce in an kama in ya muri ya saci yaro a kashe shi. Wannan cewa in an kama in ya muri ya saci yaro a kashe shi, a wani addini zai iya tabbatarwa, ba dai musulunci ba. to kuma a dokan Najeriya ba zai iya tabbatarwa ba me wannan kenan mm. in ba ta'addanci ba jama'a ya kai ni kara nake so yana da kuɗi ya kai ni kara ya ce ga wani ya ce ni ɗan ta'adda ne ya yi furubin ah. mm-hmm. eh, baka wasan jifa da makafon ya ce ku yi sarki zaki duk abin da zan faɗa kafin in faɗa sai na san me zan faɗa Na'am, na'am. Mm. Sai na san me zan faɗa. Mm. Ya kai ni ƙara, ya ce na ce shi ɗan ta'adda ne. Na'am. Su kuma sai su ce to me dalilinka? Mm-hmm. Ɗan ta'adda ne. Na'am. Me son ya tada rikici tsakaninsa da kowane ɓangare na addini. Me son ya tada rikici tsakaninsa da gwamnati. in ba haka ba me ana maganar an gayyace ka kotu me ya kawo maganar kisa ka kashe ni ka ji dai gunda na sa kuma ya yi ce masa in ka kashe ni a ranar da ka kashe ni a ranar za ka mutu me wannan ba ta danci ba mm-hmm. haka kuka yi da Allah inda za a kashe ka a ranar Allah zai kashe wancan to ai hatta wanda ya kashe Imam Husaini <laughs> ba ranar da ya kashe Imam Husaini ne ya mutu ba na'am sai da aka ɗauki lokaci hatta sa'id ibn jubair din da kake ba da misali da shi cewa waliyin Allah ne hajjaj bin yusuf saqafi daidai kashe shi yace to daga kai na ka daina kashe mutane ko bayan ya kashe shi da kake ce waliyin Allah binciko mana dan wata aqida ce hmm. Ta waye yayi ma gwamnatin banu umayya ba oh yin tawaye ma gwamnatin banu umayya daidai ne a wurin ka zai sa mutum ya zama waliyi mutum ɗan shi'a kana ce mishi wali yau kuma ikon Allah so sarki zaki wannan shine yau abin da muke ɗauke da shi a buɗe mana layi saboda tambayoyi akan abubuwan da muka tattauna na sa na sa caja ko kuma ni minti eh, sakas ɗaya To jama'a jama'a To uh, jama'a alhamdulillah za mu bude layi kenan kai da za ka kira duka ka tsaya kan topic kai da za ka kira duka ka tsaya kan topic uh, za mu bude layi kenan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa

dai da malam ya yi mana alhamdulillahi masha Allah Allah ya kara wa malam albarka da sani. Amin amin amin ya rabbi. Godiya muke wannan fadakar wanda suke a kullum ƙara daɗinci muke ji domin ko yamuran kudu sun riga da sun da sun gano dafta jaki ka da warwara yake yi. Eh eh eh, eh Idris Idris Idris. So muke Dr. Idris. kaga wannan adalcin da yanzu kai kake masa sarki zaki wallahi shi ba zai iya ma ba ko ki yake muna ne dan Allah aka ji eh. na'am na'am na'am irin wa'annan mutanen nan masu bashi shajin nan gaskiya suna ƙara zuga shi ba kaɗan ba to amma ire-ire ah, ai suna suna Allah ko Allah ko yanzu yanzu gashi da shi kotun nan su suna gidansu ai ai caji ne suke bashi ai Ai caji eh. ne na'am shaki na sarkin zaki to su ne suke ƙara ma zugaci bai san ni a tunani na kaman bai san lokacin da yake faɗan wa'ansu magungunan ba shi shine yasa yake ehe dawa yana tuka da warwaran nan haka ne to amma alhamdulillah alhamdulillah da ƙara gano shi ake a kullum a kullum wallahi jiya na zauna amuri a Abuja wallahi wallahi ke ce mu wai wannan mutumin wani mutum na ce na'am na'am to barka da warhaka malam kola ina cikin mota yanzu zuwa Allah ubangiji ya yarda a taya ni da addu'a Allah ya kawo ka lafiya albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gode mun gode mun gode To, uh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Kola kan tiktok, kola eh, kan WhatsApp. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya sunan ka yana yake kira? Kola kan WhatsApp ya sunan ka yana yake kira? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam ya sunan ka? Na'am? Abubakar, Abubakar. To, masha Allah, mana Bakar muna jinka. Yawwa, abin da zan ce sarki zaki gaskiya ne na ji komai wannan wallahi komai mun ji hello salamu alaikum wasa tula muna jin ka salamu alaikum muna jin ka mala bakar yawwa wallahi na ce sarki zaki kana jina duk abin duk abin da wannan man tahir yake faɗa eh ba babu kariya cikin sa babu kadafi bari ga ma sarki zaki wallahi ni ba dan shi a bani ba ni da alaka da shi a kota ta kusa ko ta nisa yauwa wani suna ne ni tafarki ke bi na me yake da suna na malamai wannan su ne malamai na amma kamar yauwa kamar yadda man tayir yake zuwa ke bayani yana masa adalci yana mai bayani yana masa adalci a dukkan abubuwan da suka tashi ka gane abin nufi amma batu na domin Allah wannan mutumin shi Allah ya jarabce shi ne ce maka ne tafka da warwara ban taɓa ganin mutum mai tafka da warwara kamar ta Idris ba wallahi tallahi wallahi duk da wannan mata yake zuwa yake faɗa ba wai yana zuwa me yake da ba wai ni a sa nake baya ba ko ina shi a kona wa amma adalci yake masa saboda barin ga tun kwanaki dalilin da yasa na fara bin program din ku saboda tun kwanaki da nake ganin yana masa raddi na ilimi ba tare da hayaniya da hauka ba zai zo ya masa raddi ya kawo hujja ya waye amma ki in ka hau kan tebur ka zagi mutum kai wa wannan ba addini yake ba wallahi ba addini yake ba wallahi ba addini yake ba shi kansa ya sani dan giya ne kawai ko ban ki dama ban taba ganin malami a duk Najeriya wallahi shi da Sa'idu mai kwano wallahi kaga dukkan mu da su ban taba ganin mutane azzalimai irin su eh dan izala ce wannan magana yanzu za su juya mu magana ni ko ka ga kowa wallahi ni masoyin man Jafar ne masoyin su da Sani Rijal mu ne dan Kano ne ni amma anan ne ame nake a ne wallahi ni dan izala ka ga kowa dan izala ne ni Eh. nake wannan ka gane ko Yawa nake wannan magana wallahi amma azzalimi in eh, azzalimi azzalimi ne da Idris wallahi kuma kun ga ma ko Dr. Idris tabi'i ne shi da zan ce maka daga sahabbai sai shi aka dauki addini aka maje ya ka duniya wannan shiga mutuncin mutane da yake wallahi in je lahira sai ya rasa komai barandana a ce kai ba kowan kowa ba ka shiga rigar kowa ka ke da mutuncin kowa raddi ba a hana ka kai raddi ba zo kai raddi na ilimi mana wane yi karatu zo kai karatu ka warware abin da ya faɗa amma ba sai ka je kowa na da kiki waye yanzu ka duba abin da yi ma ahlus sunna wani halin bid'a yanzu ka duba da sani rijiyar lemo ya zo yayi magana akan falastini din nan yi magana akan Wa ya ce kala kala tambaye shi ba ake ba zai rufe karatu sai ake ah, cewa hmm. ah, ah. wasu suna cewa eh. a su ka gani ba a abin da yawa ibnu taymiya ba who, who was he? Who was he? who, eh, who was he? kai irin zalunci da ƙarya da kafa fili mutane wannan abin baya mun daɗi wallahi amma bari ga wallahi na bibi mutumin nan zuciya ta saboda Allah na bibiye shi amma tun da na gane ba ilimi yake koyarwa ba na ce kai na ce gaskiya wannan mutumin bai hanyar ilimi ba a yau in kana bin su da sani rijiyar lemu za ka gane cewa karantarwa suke yauwa ba ba karatu ne ake yi amma yau in ya tashi zai zo ya keta su. wanda abin da suke yi wallahi barin gaya ma in ya kafa karatu na awa daya minti arba'in zagin mutane ne hauragiya ce da shirme kawai ba karatu ka bar shi minti ashirin ɗin ne ni ban taɓa bin shi na tare da wani abu ba wallahi tallahi sarki na na kai shekara hudu ko biyar ina bin mutumin nan wallahi ban taɓa karuwa da wani abu na ilimi a gurin shi ba Mm. wallahi ban taba ba kuma da na bi shi a bayan na bi shi saboda Allah ne na bi shi saboda Allah ne Allah amma idan ka tafi majalisi zaka duk ta sani rijiyar lemu aje ai karatu a nan ayi a san darasi na ɗaliban ilimi ba hauragiya wannan in raddi zaka washi a yi musu raddi a ilmance in raddi zaka washi musu raddi a ilmance abun ka dole ce ta mutuncin mutum haka ne wannan ya goyar yawa ne in raddi zaka wa jahamiya kadiriya haka ake so amma ba wai haura gaskiya ba karatu yake ba ko gaba babu mutumin da Allah malamai eh, kamar shi saboda ne duk abin da yake yana tuka yana warwara ya zo ya kira mutane da yan maja ka je gurin yan shi misali kenan in eh, eh. ka je taron yan shi a ka zaki wasu saboda sun wannan eh to misali yan izala ne kai suke da haƙƙi akan annabi kaza kaza waye waye ah, an zagin da yawa wala abdulwahab cewa yan uwanmu ga wala da ya sa bidiyo nan ga da yake cewa kisan da aka yi ai yan uwanmu ne yanzu kai ma ka kira ka ce kuma yan bidiya ne kuma yan uwanmu ne ai gara mana abdulwa bai ce yan bidiya ba ne ya ne ce yan mu. Mm. amma kai ka ce yan bidiya ne amma kuma yan mu ne abin da sai ki malam imam Ali suna wai saboda ya ce wai yan mu yana kiran kan tijani yan mu. Eh. ni gaskiya ba addini yake ba gaskiya ba tura domin Allah ba addini yake ba da kawai dai ka bashi da yan giya. da shi da madakala bari in ma da su da madakalawa addinin su duk ƙarya ce kawai Allah ƴan madakila su sa ido mai kwano duk ƙarya ce addinin su kawai ya za a yi ma kazafi duk inda madakali ya kai ba madakali wallahi tallahi sai ka gan shahararren makaryaci ne haka suke addinin su yanzu da mabuku hoto ba kowa san makaryaci ne ta tantan makaryaci ban taɓa ganin makaryaci ne shi da su duk tafiyar su da maƙaryata ne yau za su faɗi kaza yau za su janye magana su ba haka ake addini ba Allah sa mu dace sarki zaki abi mun gode eh, Allah sa ka da alkhairi Allah sa ka da mun gode mun gode sosai assalamu alaikum kola kan tiktok wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am kola ya kola ya sunan kargan da ke kira sunana Abu Zaid ina kira daga Abu Kos to masha Allah mala Abu Zaid kana tare da Sheikh Mahmud Daira kan wannan layi yana ta girma. Masha Allah yana jin kai na Ya kuma Allah Masha Allah gaskiya muna jin daɗi sosai kamar yadda kowa ke faɗi. Na'am. Ba akwai adalci cikin al'amuran ku. Masha Allah. Sai a bijiro a bijiro da abin da ya yi kuma a a a a bai abin nan. A yi mai. Na'am. na'am ana um, warware mana matsaloli da dama wanda muke gani kuma sai a warware mana su cikin sauki Allah saka da alkhairi amin ah, amin amin amin Allah ko mun gode maka sosai malam bakar mun gode mun gode mun gode mun gode mun gode assalamu alaikum ah, rahmatullahi ta'ala barakatuh kona kan ah, whatsapp Amin alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kona ya sunan ka daga nake kira? Suna na kabiru garba ina kira daga azare to masha Allah malam kabiru garba kana tare da shek ban daira ka wannan nan shek ban zai na man fata alkhairi fata an fara kabiru malam kabir barka da warhaka kuma malam ina taya daukacin musulmi murnar zagayowar ranar haihuwar sai da zahara Allah Allah ubangiji ya ba mu dukkan alkhairori da albarkokin da ke ciki insha Allah Amin, duk da wasu ba sa so, amma mu dole ne. A ah, ah, ko da so, ‘yar ƴar eh, sallallahu alaihi wasallam? Amma kuma. A ah, wai albarkacin da aka ce din. A to, eh, na annabi ma wasu wasu Na annabi ma an ce a bai bayarwa. Subhanallah, subhanallah. Sarki. ko wura so duka. Kai. Ko murfin gida annabi muna so balle. Eh. Wallahi. annabi sosai ma kuwa yawa sarki ina da tambayoyi kamar haka na masha Allah yawa amma sarki tambayar kuma ina da ita kan kai wata wata kuma gun malam Allah sa iya malam sarki fa baya so a dinga tambayansa fa saboda sarki yakan ce shi bai zo ya jawabi ba me yasa za a tambaye shi amma tambayar ai ya bari ka ji ka ta kuna sarki to yawa satin baya na yi tambaya ka na dawo wannan satin lokacin ma wannan ne yake yin wannan eh yake program eh. yawa game da cewa ita wannan kungiya wallahi ka damu da kungiyar su ga ka damu sosai to shi kenan yanzu wai idrisiya ya <laughs> da wannan kungiya ne yanzu ka da Allah a da yana cikin eh. ahli sunna hmm. ko ba haka ba eh. shi ya dawo ya zai ce wanda zai hmm. kira shi dan izala bai yafe hmm. masa ba yanzu kaga eh. duk firkan gaba daya shi a muhimman malam sidi bashir ko shek dayar duka tambaya yana cikin su sun ce a ba shi cikin su mai mashar abul fatai a cikin karika yana cikin su sun ce a ba shi cikin muka yi wa malam dalha tambaya yana cikin su ya ce a san ba shi cikin su ka gani shi da kansa ya eh. ce wai duk wanda zai kira shi dan izala bai yafe masa ba yasa ni zai kira shi dan izala kan wannan rashin yafiya zo kai da sa'annan shi kan kan shi ya sunan shi ya sunan shi to Idris Idris ya sunan mabiyansa eh. sunan ba san su ba shi yasa shi da mabiyansa shaka ce Idrisiya ka gane domin shi da kai shi Idris sannan ga mabiyansa ba mu san su ba sannan mabiyansa ko me yayi ya je ya kawo magana yau gobe zo warware kansa su ɗan wa kubar ne haka ne um, sai ki idan na fahimci ka bane da wata magana idan ne kuskure sai ka gyara mu eh um, na dai na fahimci kai kai kungiyar na rijista ka wallafa ta Ya, da ce mai kyau, Allah rama gaba da wala kin saba shi. Wallahi zaki. Wallahi da zaki. Wallahi ga malam ɗayir nan, ga malam ɗayir. Sarki zaki. Shi ya ce fa bai yarda da kungiyanci ba ba, amma in ka bi abin da suke yi kungiyanci suke. Sarki zaki. Abin da ya sa na gamsu da wannan suna. Eh. Eh. Ta Idrisiya, wato har ma zan iya gaya mai haka ɗin. Eh. Saboda da na duba, sai na ga ba cin mutunci a tattare da ita. To, babu. Me nake nufi da ba cin mutunci? Idrisiya nisba ce zuwa ga masu bin shi Idris ɗin. To, kamar yadda ake ce malikiya aka hmm. jingina mu imam Malik. Kamar yadda ake ce ja'afariya aka jingina mu imam Ja'afar. to shi tun da sunansa idrisu wannan abin da ya ce ba ta da mun sani jama'a ne to dole wannan jama'ar a jingina ta zuwa ga mai ita waye mai ita idris shi sa ke idrisiya me matsala a cikin wannan ni na gamsu da wannan sunar tasa saboda kaga dai bai yarda ya karbi sunan izala ko ɗariƙa ko shi'a ko wani abu to shi ne ba shi cikin shi'a ba cikin sunna kuma sarki zaki sarki zaki ko ya yarda da idrisiyar nan ko ya ki yarda dolen sama yarda a dole dole ka san me yasa ka san me yasa ai shi ma yana cewa yan boko haram boko haram boko haram sun yarda a kira su da boko haram ne ai sunan su ba boko haram bane sunan su jama'atu ahli sunnati lid da'wati wal jihad Amma shi ya ga abin da ya dace ya kira su shine Boko Haram sai ya kira su da shi. To kai ma dole ko wani ya ce ma Idrisiya, wani ya kira ka ba yan ba kungiya. Eh. Haka dai abubuwa da dama ana kiran su da shi. To masha Allah, malam muje muje kamar da. Sarki. Na'am. Sarki. Na'am. Yawa. Malam Dahir shi akwai wani tambaya da nake da ita. To masha Allah. to Bismillah. Bismillah. Um, malam na shi malam Idris. Musi ta nasari ba za a ce da ta jaki ba. Shin malam menene menene hukuncin wannan hudubar da yake yi? A saman ta a saka rediyo. Ok, ana yi a sa rediyo, Mm. a saurara a ce kun ji abin da Dr. Yusuf Sambari. A duka eh, wannan hukuncin hudubarsa ba daga gare mu ba. Daga ɗan uwansa salafiya bid'a ce. Sannan ni a wuri na ma, wato bid'a ce, kenan da ya mutu yana wannan bid'ar a irin nasa ma'aunin, gare ya mutu yana luwaɗi da zina. Tunda yanzu ya tabbata bid'a ne hata a wurinsa. To ni kuma a wuri na ma ta fi karfin bid'a wannan kuɗuban da yake haram ne. Jiya baka ji malamin zama ya ce wai ya eh, eh, ba ma musulunci bane ba sam. Ba musulunci bane wannan saboda bari ka ji. Hmm. Wato Juma'a ana warware matsalan musulmi ne fa. Ba ana kwaɓa al'amarin musulmi ko a zagin musulmi ko a ci mutuncin musulmi ko a wato sarki zaki Yaushe ne nake sauraron wani basalafi yana kawo wani hadisi. Abin da ya fi zina muni shine keta hurumin musulmi. Ya fi zina muni. Hmm. To abin da ya fi zina muni ne ake yi a wurin hudu ba. Gaskiya bai dace ba. Gaskiya bai dace ba. A gani, um, sarki na eh dala ita bai ita bai ga karshe saboda jama'a na da yawa ga ɗan tiktok na su oh. ba su dawo na okay to to ai sarki zaki bayan shi ma bai kamata mu ɗebi sama da mutum biyu ba akwai baki da naga sun zo suna jira na eh bayan kai za mu ɗauki ɗaya a tiktok ɗaya a whatsapp eh hmm. Ok, sarki yanzu dala a tambaya mun malam a ina ne zan dinga samun karatuttukansa saboda gaskiyar magana ina amfana sosai idan na zo na program. Eh, eh insha Allah idan duka samu sa mana eh, eh, yana yana da page hanya za a nuna eh sai mu yi magana da shi sai masa yadda zai samu Allah in mun gaba kai magana zan baka number Sheikh Allah ya To insha Allah Masha Allah, mun gode, mun gode. <laughs> Allah ya saka alheri. Eh. Uh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu kola kan uh, tiktok ko uh, to kan whatsapp ya fara ya fara dauka assalamu alaikum kola kan whatsapp na whatsapp uh, ok na whatsapp kai tsaya assalamu alaikum assalamu alaikum kola kan tiktok alaikum uh, sarki zaki da kai da man tahir muna karfi ko sakon jinjina da ban girma Allah Ubangiji ya kara kusanci don alfarmar sayi dulwara. Sallallahu alaihi Ya suna kargan da ake kira? Eh, ina kira da daga ah, na TikTok, ya kuri na WhatsApp, na WhatsApp ba kai ba. Na TikTok ya kare shi ka yi magana ya kuri. Eh na TikTok ka kai muke. Eh, sunana Umar ina kira daga nan kasar Ghana. To, masha Allah, Malam Umar daga kasar Ghana, kana tare da Sheikh Mataya ka wannan layi. Na Sheikh Matayar Allah ya ka da alkhairi. Amin. Allah ya saka. Malam Umar. Amin. Eh, ni magana na musamman akan batun maganganun da ya yi akan mutanen Falasɗin. Mm. Mm. Eh, dakta ya yi maganganu da yawa a kan mutanen Falasini ya ja musu munanan maganganu. Hmm. Amma daga baya sai ya fito yake cewa yaushe ya ce musu ‘yan shi'a yaushe ya ce musu kaza. Kuma ni na ga da ganin wannan maganan duka bai fi kamar sati guda ba da ce musu. kai ba, bai kai ba, kwana uku ne. Mhm. Yawwa kwana uku ne ma, ni dai na san bai kai sati ba. Mm. ai yan shi'a ne in an taimake su an taimaki yan shi'a ne duk wanda yake taimakon su ɗan shi'a ne kaza kaza kaza kaza kuma daga baya sai ga shi ya fito yana ce da Dr. Sani ya magana sai ga shi ya fito yana cewa wai a kawo mai inda ya ce musu yan shi'a Allah ya ce mm. <coughs> eh, an yi haka an yi haka wani comment na gari sarki zaki a gurguje abin da zan ce dangane da maganar da wannan ya yi eh. da kai da ni da sauran al'umma mu masa uzuri uzurin da za mu masa shi ne, shi mutum ne wala Allah wala Allah shi mutum ne mai mantuwa yanzu yanzu zai ce abu zuwa an jima kuma ya manta to sai dai matsalar shi shine tunda ya zuwa yanzu ta bayyana mana bisa kyau ta zato kenan fa mutum ne eh. mai mantuwa to ya daina inkari misali tun da zai faɗa daga baya ya zo ya ce bai faɗa ba to ya daina inkari ya bari kawai in an kawo masa gun da ya faɗa yanzu ya tabbata ya faɗa kenan kar ya zo ya faɗa ya zo ya ce bai faɗa ba a kawo masa sai a ji shiru kuma don haka aka masa da ya ce bai faɗa ba a kawo masa sai shiru bai sake ta'allaka magana din ba a kai ina na ce in eh, eh, eh, yan shi'a ne sai a kawo masa to bai sake ce wani abu ba abin da ya bani dariya ne wani comment na gani ko ala kamin ka yi magana na ga ya zo ya rubuta mai suna idris wai don allah a ragar ba wannan suna a gyara idrisiyan nan saboda shi ma sunan shi idris <laughs> shi a gyara abin da ba dariya ke da saboda akwai wani da muka taba samu dan izana ne fa yana bina yana eh, comment a da amma shi kuma sunan shi tijjani shi da rasa ah, ga dan izana da suna eh, tijjani to yanzu in an zo ana zagi eh, shehu tijjani shi ba ya zai <laughs> yanzu idris shi ne ka yi hakuri idris tijjani eh, ah, ba kai idris din muke nufi ba ba kai idris din ba ne ah, ka yi hakuri yi hakuri amma idrisiyan nan da ita ta dace ne eh. yanzu idris tijjani kana so yanzu a yanzu kai ka goge idris a sunanka ka bar tijjanin bayan an gama shari'a da shi ka dawo da idris ɗinka. <laughs> Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu last caller caller na karshe ki da zamu last caller mm-hmm. wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala sarki zaki na caller su da karga da ke kira haka na'am alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala sarki wai zaki barka da waraka barka ka da su da karga da ke kira sunana Adam ina magana daga nan garin Kaduna to masha Allah malam Adam kana tare da ma Maɗaira kawai wallahi gaskiya na yi farin ciki sosai kuma na ji daɗin maganganun da malam ya gabatar. Masha Allah. Sosai sosai. Masha Allah. Eh, da abin da kai zan Muna sauraron ka. Wallahi mu kanmu mutane mun fahimci yadda <laughs> Malam Idris yake. Sakon da ake isarwa yana kawowa gare mu gaskiya. Mu kanmu muna ganin yadda yake tuka da warwara a cikin al'amarin shi. Na'am, na'am. Yanda go faɗi abu yau gobe goben nan ko kuma ya faɗa a gurin hudu shi wajen zaman shi ma na karatun dare ma ya canza magana ya ce bai faɗe ta ba. Haka ne? So wannan a cikin dai lamarin shiga wannan yana faruwa sosai sosai. Mm. Gaskiya kuma shi yana wani mantuwa ma da yake yi maimakon ina ganin ko ɗalibai shi ne ba sa faɗa mishi abin da ya faɗa so yana da kyau a yi jan hankali wa ɗaliban shi eh. idan sun ji abu kafin malam ya zo ya warware kan shi to sai kokari su na bahar mishi da wannan abun fa su ce malam iya eh, ka faɗa sai dai a gyara na'am su isa mm. a wala ba su isa ka ji malam ɗari ko ba eh, dayin da yake gaya mun wai akwai lokacin da wani ɗalibi shi ce a kore ka masallaci ko a sis ɗin wayanka in yana karatu wayanka ya rin ya bara karbi wayan a ajiye in an gama baka a seize wayanka ko kuma a kore ka masallaci to aini a yadda na yi tunani yadda nake gani yawancin wasu malaman ba su bibiyan karatuttukan su su ji abin da suka faɗa ba. So kaga da mabiyan su zai zama da cewa dole suna bibiyan karatun ko ba haka ba? Wani zai ji so ɗaya wani zai ji ma sama da sau ɗaya. Kamar yanzu ni malamin da nake yawan sauraron karatun shi zan iya sauraron karatun shi ma sama da sau goma watakila. Eh. a lokaci guda in ji in ƙara maimaitawa in ji in ƙara maimaitawa saboda duk fahimci saƙon da yake so ya fitar min da shi. To kaga idan na ji abin da yake ina da kokonto a ciki ko kuma a'a ya kulle mun kai eh. kaga in na tashi tambaya na san daidai point din da zan yi tambaya kai okay masha Allah. Gode bari mu ajiye saboda maɗayar ya samu baki shi yasa tun da ba tambaya eh, shi mu ba wa ɗayar dama ya muna taliki ya ji da amma sarki zaki a isar mu malam kuma sai dan Allah ya jan kun ya jan ya hankali wa ɗalibai su ringa dan tunatar da shi ba matsala zan yi magana akan wannan insha Allah na'am sarki zaki abin da ya bayar ya ba da shawara ne zuwa ga shi Dr. na dutsen shi. cewa a gaya ma ɗalibansa su dinga nabbahar da shi su dinga ɗan faɗakar da shi gaskiya ne idan ya musu kwarjini suka gagara faɗakar da shi to zai ta yin kwaba ne na'am zai ta yin kwaba zai ta yau zai ce abu kaza gobe ya ce bai ce na'am amma kuka dage ko da kuna yi yana muku tsawa yana hancinan ku saboda haka ɗabi'arsa take hmm. faɗa da mutane ko da za ku yi haka kuwa ku ci gaba da yi ya zamo don Allah ne kuka abu in kun gagara gaya masa to yanzu abinda yake zargin bangaren Jos da mhm. cewa ba sa iya faɗakar da malamansu kuma ya tabbata ba ku iya faɗakar da shi ba kwa iya masa inkari ba kwa mhm. iya ce masa abin ya yi ba daidai ba ne ya gyara mhm. ya zama kun zawo kamar kuna bautansa kenan Su wannan shi ne a takaice a sarki zaki alhamdulillahi yau yana daga cikin silsila na faɗakarwa da yin raddi da muka yi zuwa ga wannan mutumi wadda ya zamo kansa a cikin al'umma mm. wadda zai faɗa da yaro ya faɗa da sa'ansa ya faɗa da wadda ya haife shi ko ya jika da shi mm-hmm. alhali ba wani tilas na sai ya yi wannan faɗan mutum ne wadda bai girmama mai ilimi balle jahili bai girmama masu mulki da sarauta balle wadda bai da shi kowa a wurinsa ba kowa ba ne saboda haka yau yana daga cikin jerin silsila na raddi da muka masa na'am wanda kuma gobe in zai ci gaba za mu ci gaba da yi masa wannan raddi din duk lokacin da ya faɗi gaskiya za mu iya fitowa a cikin lokacin da nake ta mai raddi raddi raddi akwai ranar da na fito na ce yau kandakta ya faɗi gaskiya ranar da ya faɗi gaskiya Na'am, na'am. Ya faɗi, na ce ya faɗi gaskiya kuma na tabbatar da gaskiyan gatanan nan ya faɗi. Mhm. So ba wai muna kinsa ba ne, ba mun tsane shi ba ne, a'a. Ba ma mu da matsala da shi, shi yasa ma a baya lokacin da aka ji labarin ya ɓace ba tare da wani laifi da ake gani zahiri ya yi ba, mun je mun mai jaje. Babban mutu aka ce. Eh? Ce babban mutu haka ce wai ya ɓace. ya bace haka haka aka ce an neme shi an rasa ashe gwamnati ne ta kama shi <laughs> eh kuma gwamnatin ma ba ta jiha ba ta ta ƙasa ka gani to muna fatan shi ma a gefe guda mu ja hankalinsa da ya yi linzami wa bakinsa kada ya ci gaba da cewa idan inyamuri ya ɗauki yaro a kashe shi kada ya ci gaba da cewa haka ba muna goyon bayan inyamurai su dinga satan yara ba ne sam mu cewa muke yi gwamnati ta tabbatar da duk inyamurin da aka kama shi da wannan abun an hukunta shi ba wai a dauki ba wai a dauki hukunci a hannu ba ko in ba haushe ya kyale shi shigo eh ce in ya ce inyamuri to in ba haushe eh. yayi ko bayar bai ya kyale su kira ma inyamuri da kashe shi ko dai kaga wannan magana ne na hankali ya ce duk yamurin da kowa kama ya sace yaro to tambaya muke mala idris eh. idan bayar ne ya satan fa ko ba haushe eh, shi kuma a kyale shi kes ɗinka da yamuri ne kawai ya kamata ka zamo kana da kes da satan yara ne ba da mai satan yara ba ala ayi halin sarki zaki Allah ubangiji ya ci gaba da nuna mana gaskiya ya bamu daman bi ya ci gaba da nuna mana karya ya bamu daman guje masa Allah ka ba mu albarkoki da ake samu a wannan wata da aka haifi tsoka daga jikin manzan rahama wato Fatima Fatimatu Zahra alaiha salam Allah ka kare musulunci da musulmai ka ɗaukaka musulunci da musulmai Allah Ubangiji ka biya mana bukatun wadda suka mutu Allah ka ji kansu wanda ba su lafiya Allah ka ba su lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mun gode shek Allah ya saka da alkhairi